أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشابير قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da goma ga wata wato wata shida goma ga watan shida shekara 2017 a wannan masallaci masjidul imam al-bukhari da ke wannan layi na shehu abdullahi dan fodiyo a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani ina roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ka sa Qur'ani ya fice mu muna cikin suratul nisa'i mun tsaya aya ta 47 za mu tashi aya ta 48 tunda akwai jiya mun fara maganar shirka za mu ci karo da wata ayat nan gaba wacce take da alaka da shirkar abinda mu faɗa ba a wannan ayat sai mu faɗa aya ta gaba akan makallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم لهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون كثيرا baka gani ba ban baka labari ba ilal ladina zuwa ga waɗannan da yuzakkuna suke tsarkake an kusa kawo kansu balillahu shi Allah shi ne wanda ya zaki man ya sha'u yake tsarkake wanda ya ga dama wala na fasila mutane ba za a zalunce su ko da ainihin wato ba wanda ke cikin dabino ba wannan ayar mun saukar da Abdullahi dan Abbas ya ce anna qauman min da yahudu wasu mutane daga cikin yahudawa a taubi asfalihim ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ɗauko ƙananan yaransu suka zo wajen annabi wa ƙalu suka ce ya muhammad ala haula zambun yanzu waɗannan ƙananan yaran suna da zunubai kuwa فقال سيمن دم الله صلى الله wa sallama ya يسي لا wayannan ai ƙananan yara ne me suka yi a rayuwarsu da Allah zai rubuta masu zunubi fa qalu sai suka ce wallahi nahnu mu dinnan da ka kani ba mu kasance ba illa ka haƙula ifati kamar waɗannan ne ma amilna bil laili duk abin da muka aikata na aikin sako da daddare to kuffira anna bin nahari gari na wayewa za a kankare mana laifin wa ma amilna bin nahari duk abin da muka aikata shi kuma da rana kuffira anna bil laili gari na da daddare kuma za a kankare mana wannan zunubin da suka faɗi wannan maganar sai Allah ya saukar da alamtar ilal ladina yuzakkuna anfusahum baka ga wanda suke tsarkake kawo kansu ba sai Allah madaukakin sarki yake Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama da haka malamai suka ce wannan alamtar din wato da ma'anan alam tukbir ko alam tukbar ashe ba a baka labari ba wanda ita ce maganar da fata da ya faɗa wasu suka faɗa suka ce alam tara baka sani wanda ita ce ألم da شو بكتني ya faɗa. مغنى الإمام الزجاج يفعل kuma shi ne شين na في bara'ati من buro. suna tsarkake kawukansu ta hanyar cewa su sun riga sun kubuta ba su da wani laifi ko gaban Allah aka je su sun riga sun sha da haka sai zamanto suka ce fi'ilin zakuna akwai abin da ake ce masa fihi ihlalu bi hasbi aslihi saboda asalinsa shine yuzakkiyuna ne akwai ainihin wasu bi ya bi ya tsaniya da ima ya unta bi damma wanda aka yi nakalin wato harakata zuwa ga kafin sannan sai aka shafa ita ya unta saboda haduwar sukun guda biyu domin asalin fi'ilin daga zaka yazkuri zaka'an wa zakwan da haka az-zakatu da yake zuwa qur'ani ba masdar bane ismu masdar ne shi kuma ismu masdar shine ya ba akan kiyasi na fi'ili ba kaman wallahu anbatakum min al-ardi nabata wanda nabat ismu masdar ne da masdar ne zai zama wallahu anbatakum min al-ardi in bata kaman wato wa kadzabu bi ayatina kizzaba kizzaban ismu masdar ne ba masdar bane domin da masdar ne tunda kazzabu ne to masdarin ya kamata ya zama to takriban ne to wannan yana zuwa da haka inda kaga az-zakatu a qur'ani ba masdar bane ismu masdar ne amma masdar din zaka yazku zaka'an ne wa zakwar kalman kuma zakka asalin a yare na larabci tana nuni madda na ainihin wato zakawa tana nuni ne ala ziyadati akan karuwar abu wannama da ci gaba wa tsahara da tsarki wal baraka da cewa abu yana da albarka wa kasaratul khairi da yawan alheri wa sala da kuma gyaruwar abu shi yasa Allah ya kalli annabi ya haya yace masa ya ya haya kudur kitaba bi uwa wa atinahu al-hukma sai yace wa ananan min ladunna wa zakatan wa kana tafiya da haka sai ya faɗa kalmar zaka akan annabi haya yana nufin duka waɗannan abubuwan sun taru a kan shi shi sa idan aka yi masa tsari ya hau wazane na fa'ala yufan ilo idan aka ce zakka yi zakki to mazarinsa tazkiyatan ne idan kuma aka yi ƙari na ta tazakka ya ta tazakka mazarinsa wato ta tazakkiyan ne to shi ya yasa fi'ilin yuzakkuna a nan gurin daga zakka yi zakki na ka mazdarinsa sai zaman to taskiyatan ne tsarkacewa ita kulman kalmar wato zakka da duk abin da yake da alaka da shi idan ya zo cikin littafin Allah ya san koma zuwa ga ma'anoni kamar haka akan yi amfani da kalmar azzakatu ana nufin shine abin da yake al-aqrabu ila maslahati abin da yafi kusa zuwa ga maslaha Allah madaukakin sarki ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu kar ka shiga gidan da ba gidan ku ba sai ka yi sallama ka nemi izinin masu gidan tukunna kafin ka shiga karshe Allah ya ce fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum idan ka je gidan baka samu kowa ba ba amsa maka ba Allah ya ce kar ka shiga har sai an maka izini wa in qila lakum murji'u in aka ce muku ku dawo sai Allah ya ce farji'u huwa azka lakum ku dawo da ka azka anan shine al-aqrabu ila al-maslahati domin in ka kutsawa mutum gidansa ba tare da izininsa ba bayan yi sallama to watakila za ka iya samun shi a halin da bai kamata ka same shi ba shi yasa Allah ya ce wa in qila lakum murji'u in an ce muku koma kar ku shiga to Allah ya ce farji'u amma yanzu da mutum zai zo ya maka sallama wataƙila bai ma faɗa ma cewa shi nan zuwa ba bayan ka amsa ya ce ya shigo ka ce a yi haƙuri da Allah ya koma kana da uzuri ne wallahi in ya koma sai ka sha zagi ya ce mutane mallan sun zama yan girman kai ba uzuri to shi sa a mu'amala ta rayuwa yanzu in kana so ka zauna lafiya to ka gina ta akan abu guda biyu kyautatawa mutane zato da ba su uzuri duk wanda Allah ya haɗa shi mu'amala da mutane idan yana so ya zauna lafiya so ya gina ta kan abu biyun nan ka dinga ba mutane uzuri sannan ka dinga musu kyakkyawan zato duk lokacin da ka ga mutum yana ba da uzuri yana kyautatawa mutane zato to alama ce ta imani Munanan zato da rashin ba da uzuri wallahi wannan alama ce daga cikin alamar munafikai sai a hankali da ita sannan alhalalu abin da yake halar ana ce masa azzaka Allah madaukakin sarki da yana magana akan abin da ya shafi ashabul kafi sai ya ce fa a ahadakum bi warqikum hadhihi ila al madinah falyanzu ayyuha azka ta'aman da ka azka ta'aman da anan da ma'anar abinci wanda ya fi zama ainihin wato halal sannan akan ce azzakatu da al-husn wal latafa abin da yake yana da kyau sannan yana da ainihin wato tattausa ne abu lokacin da annabi musa suka tashi da kijir allah ya ce fan tsalaka hatta idza laqiya gulaman faqatala qala sai annabi musa ya ce a qatalta nafsan da bighairi nafsin laqad jita shay'an nukura sannan akan ce azzakatu da ma'anin al'ilaji ilaj wa magance abu da kuma tsare abu shi yasa Allah madaukakin sarki a can gaba sai yace fa aradna an da kuma rabbukuma khairan minhu zakatan wa aqrab ruhuma sannan hakan ci az-zakatu da ma'anan al-ihtiraz an al-fawahish tsarewa daga alfasha Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i sai yace walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan ba dan falalar Allah da tausayinsa da jin ba da babu wani mutum da ya isa ya kare kansa daga fadawa cikin ainihin wato albasha sannan al-iqbalu ala ta'a fuskantar Allah da aikin da ana ce masa zakka Allah ya ce man ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum darajatul ula sai ya ce jannatu adnin tajri min da al-anharu khalidina fiha sai ya ce wa zalika jazaa'u man zakka. wannan shine sakamakon wanda ya zakka amma ba ta dukiya ba ba sannan akan ce az-zakatu da ma'anan tauhidi da kaɗai ta Allah madaukakin sarki na haka Allah ya ce wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun sannan akan ce az-zaka da ma'anan as-sana'u wal madaw wanda shi Allah yake magana a nan yabo shi yasa ya faɗa yace alam tara ila allazina yazkuna anfusahum fi sabilillahi yuzakki man yasha wa la yuzlamuna sannan annaqa wa taharatu wato tsarki na rai ana ce masa zakka shi yasa Allah sai ya kawo jawabin ne ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha sannan akan shi a zakatu da ma'anin zakka ta shari'a shine Allah yake haɗawa a ƙur'ani ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata A nan wajen Allah maɗaukacin sarki da ya ce yace na tara zakuna an fusa hun baka ga wanda suke tsarkake kawo kansu ba bai faɗi kaifiyar yadda suka faɗi da yadda suke tafiyar kansu ba mun faɗi sababin nuzul amma a gurare da dama Allah ya faɗi abin da suke faɗa daga ciki Allah ya faɗa ya ce wa qalu sun ce lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'aduda. ko lahira haka ne sun ce wuta ba za ta shafe su ba sai yan kwanaki yan kaɗan Allah ya ce kul kace attakhasum inda Allah ya ahadan kun yi alƙawari da Allah ne am taquluna na Allah ma la ta'lamun attakhasum inda Allah ya ahadan falan yukhlifa Allah ahada kun yi alƙawari da Allah ne cewa ba zai sa ku wuta ba sai yan kwanaki kaɗan ko ku kuna faɗar magana ne akan Allah wanda ku ba ku sani ba wannan ita ce taskiya ta farko sannan taskiya ta biyu sun ce aljanna ta su ce su kaɗai banda su ba wanda zai shiga Allah ya ce masa kul in kana lakum ad-darul akhirah in dai kun ce gidan lahira ne na ku ne ku kadai inda Allah satan min dunin nasi wai lahira ma aljannan ma ta su ce su su kadai banda su babu wannan zai shiga Allah sai yake ce fa tamannaw al mauta in kuntum sadi in kun isa ga hanyar nan ku zo ku tafi yanzu je da kake da matsayi da gata da daraja a gurin Allah kana nan zaune a sakwato ka isa ka bude ido kai ka san ka aljanna sai ka biyo hanyar aljanna ina mutuwa sai ka mutu walau kanat duniya ta tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya walakin na hatafna wa ya kuna na imuha wa ya wani sai mutum ya mutu shi yasa Allah ta yi ta ku tamannau al-mauta in kuntum salihin amma Allah ya ce walan yatamannau abadan har abada ba za su yi dace burin mutuwa ba saboda abin da suka san hannunsa tana yin na zai sannan sun kara faɗa suka ce lan da kula jannata illa man kana hudan babu wanda zai shiga aljanna sai bai hude ko kirista kaga ka ce ba wanda zai shiga aljanna sai wani kuma ba Allah bane ya faɗa haka to wannan yana daga ciki na haka da suka faɗa sai Allah ya mai da martani yake tilka amaniyu wannan gurace guracen su ne da haka da suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai su Allah ya ce kul fatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujja in dai da gaske ne abin da kuka faɗa sai Allah ya ce bala wannan maganar da suka faɗa ba haka ba ne man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan yana daga cikin tazkiyar wa qalat yahud wal nasara da yahudawa da kiristocin ce na hannu abna'ullahi wa ahibba'u mu ƴaƴan Allah ne kuma mu kadai ne Allah yake so Allah ya ce kul falima yu'azzibukum bi dhunubikum to tunda ku Allah yake so me yasa kuma in kun yi zunubi yake muku azaba sai yace bal antum basharun mimman khalaqa Ko mutane ne daga cikin abin da ya halitta kawai ya gafiru liman ya sha wa yu'azzibu man ya sha walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilayhi al-masir mulkin sama da ƙasa ba na kowa bane nashi ne da haka wani gurin manakar sun faɗa sun ce su su kadai ne su su ne waliyan Allah Allah ya ce kuliya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin ka ji wani bai hude wai shi ma wali ne duk wata bargazar da suka yi ba suka ce Allah kuturu ne annan Allah da kusashe ne Allah talaka ne suka kashe annaba suka yi duk fasadin da suka yi kuma kare suna cewa su ma waliye ne to wani bai yahudu zai da awar taka to ai shi sauki kowa ma zai da awar taka to sai dai akwai dama waliyai na Allah shi yasa ibn taymiya ya rubuta al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shayatin ya kawo bambanci tsakanin mu'jiza da sihiri sannan kuma da karama dillar da tafan akida na hadu suna in ka karanta ba ma musun karama waliye kuma kamar yadda muka faɗa waliye na farko a gurin mu ajin farko sune sahabbai kuma karama ta tabbata tun daga kansu abubuwa na karama ya faru ba ma musu amma akwai sihiri akwai kuma mu'ujiza mu'ujiza wannan abu ne wanda yake tsinci annabawa sihiri kuma kowa zai iya da mutum ya zo ya tara mutane ya ce to jama'a a zo zai tsallace ruwa ba kwale-kwale a wannan dan sihiri ne matsafi ne wani nan ya tashi ya tafi kasashen laraba ya dinga cutar mutane sai ya ɗauko ƙur'ani sai ya ajiye sai ya ce ƙur'anin ya kasu gida shida ƙur'ani sai ya rabu gida shida nan izu goma nan goma nan goma sai ya ce na can gurin ya tashi ya koma can ƙur'ani da shi ba ya ce na can ma ya kawo nan na can ya buɗo kansa sura kaza aya kaza ya karanta shi aka dinga layi ga wani wali ya bayyana kaga wallahi wannan da zai zo Najeriya haka za a ce wali wali ne wani malami yana zuwa ya kalla wanda da ake sai ya gane sihiri ne sai ya je ta koya yara guda biyu sai ya ce ɗaya tsaya a gabas ɗaya a tsaya a yamma da ya fara su fito kuma su fara karatun haka sosai su ɗaga wuyan ana farawa yara suka fara karatun su kusi ashe da aljanu yake amfani billahi zai aljanun suka gube aka yi aka yi qur'ani ya motsa ya ƙi motsa aka irin wannan wannan din ana yi dabara a nan najeriya an yi wata mata a nan maiduguri duk ranar da aka ce za ta bi wuta cikin gari to ranar batin kasuwa saboda za a kashe hanya za a kashe titina saboda za ta zo ta tara mutane a wajen taro za a ga kuturu ya zo ta kan da shi gurgu ya zo ta kan da shi makamu ya zo ta kan da shi shi kenan aka ce ga wata waliya ta bayyana to gwamnan wannan lokaci ya ce to gaskiya dai makafin nan da nan da ake warkarwa ba a san ba abin da ya kamata a yi ai ta giya kowace unguwa a nemo original kuturu da mutanen unguwar aka sa sanarwa kowace unguwa wanda aka tabbatarwa wani makaho ne an haife shi ya samu matsala aka ce a tuttuɓo shi ashe matan nan idan an zo taro wanda suke zuwa da siga ta kutare ko makafi ko guragu ashe jinni ne suke zuwa a wannan sunan sai su tashi sai su koma daidai a gaban mutane sigiri haka ake amfani da shi sigiri haka ake amfani da shi to in kana da ta'amuli da jinnu babu abin da ba zai yi wata irin wannan sai ga mutum an gama aikin haji ya ce maka ya tafi aikin haji kuma a ce ma an ganshi a tafi kuma ka tabbatar san da ya tafi an riga an rabu ko ba wani jirgi mai tashi sannan in ya gama abin da yake ya dawo sanda kuma ya dawo babu jirgin da ya fara tashi in kana ta'amuli da jinnu zai yi saboda Allah ya ba su sauri wajen yin abu yanzu yanzu nan wani mutum ya tashi da cefanansa gamta magariba yana sauri zai kai gida yana ganin ya lati sai ya ga wata mota sai ya shiga ya ga ana da wanau da wanau yana shiga ashe bai sani ba mota aljanu ce sai ya ji an ce ba a wuce minti biyar ba to jama'a na tara ta sauka na tara ta sauka daga nan ba za mu tsaya ba sai taimakon duniya ka gani ka shiga wannan mota ai zai ya ga ko wallahi yana yana yana yana lekuwa ya ga ganshi a tana bai wuce minti biyar ba don kana ta'amuli shirin wannan aljanin zai to gaskiyar magana ana hawa mutane renin hankali da maganan waliyan nan da aka karama ta farko in Allah ya baka imani da aiki mai fiya game maka karama wannan shine abu na farko ko ka ga mutum cikin azumi fa cikin ramadanan nan ana tafsiri bayan sallar la'asar kawai ka ga ya karyo kwana da gurasa a hannun shi yana ci ba a fasha ruwa ba shi kenan idan mutane suka kalle shi kowa abin ya daure masu kan sai a ce sai wanda ke kan kujira yana tafsiri sai ce a jama'a na san kun ga shi yanzu yana cin gurasa kuma ga shi ba a sha ruwa ba ko alga ta wala ai mu mamaki wala ko alga ta wala biyan azumi ne sai ce to yanzu nan da kuke gani shi shehi daga makka yake an sha ruwa a can to lokacin da zai hauro ya so sai ga wani balarabe da gurasa shi ne so haka ake to saboda haka mutum ya tashi ya karatu saboda ka mu mun sha faɗa mun ce in dai sahabbai ba su zama wani ba ajin farko dan babban dalilin da yake sa ka zama waliyi shine imani da takawa kuma babu wanda ya kai dai imani da takawa ne da shaidar Allah da shaidar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na haka Allah sai ce balillahu yazki man yasha sai ya kawo bal wato harfu itrabin an tazkiyati anfusihim harafi ne da Allah ya kawo dangane da karyata wanda suka yi makawukansu suka ce su ko lahira aka ne ta abin da zai faru in suka yi anan sun ci bilis to wannan bai gaza irin abin da wasu ke masa kawo wasu wuridai wani ya ce ga wani wuri ka yi an zai lahira in baka shiga aljanna baka shaƙe shi kowa yana zai tashi da rigar da za ka shaƙe shi hoto shi dai ƙur'anin cewa wadda kada ji turuna kurada kama kare ƙanaku babu wani wali ko da ya zo duniya da kaya a cikin shi kuma Allah ya ce yadda ya zo duniya haka zai koma to sai ya ce ga wani wurdi idan ka karanta an an dai lahara in baka shiga mato in baka shiga aljanna baka shaƙe shi kuma wurin da ba Allah bane ya faɗa ba annabi bane ya faɗa kawai zuwa ya je har haɗo ya zo ya kawo ya ce gashi nan ai in ka ce a saki nashi a kama na annabi kai ne ba shi wanda laifin da muka wa mutane A shi ne mu ba namu muka kawo ba mutuwa muka yi shi babban mai gida dole a yadda ya fi kowa iya addinin nan to kowa ya ajiye na shi a dauki na na shi wanda aka yi kula. shi ne laifin da ake mun ce in zikiri ne to dole ya zama ya fi kowa ya yi zikiri domin shi ne shugaban zakirar in sallah ne in azumi ne in menene ne kowa ya yadda cewa bai iya ba a hajji ya ɗauke na shi wasu ce a'a ina ai ga su wane da wane su ma sun isa. dole yadda annabin yi sai ya kawo daga gurin Allah ya ce a yi su su ma wa'annan mutanen za su kawo su ce a yi Allah ya ce yi zaki man ya yasha wa la muna fasila ya tabbata a cikin littafin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur yace yi zaki man ya sha ibtal wannan fatawa Allah ya laimu mutaqaddihim dangane da wannan aqidar da suka kudurce bi isbat diddihi dangane da kudurce kishiyar wannan wa huwa shine anna tazkiyata wato lalle tsarkakewa ya kamata ya zamanto shahadatun min Allah shaida ce daga Allah wala yanfa'u ahadan an yuzakkiya nafsahu duk wanda ba Allah bane ya tsarkake shi shi ya makansa tsarkiyar. ba ta da wani amfani a ko mutum ne yau mu'amalar yau da gobe in shi yake faɗa shi ne kaza ne abin yana ɗorewa to ya bari na mutane su maka shaida kaza ne kafin shi ya makansa Ya ce wa fitar tafsirul jimla bil wato wajen buɗe jimla da bal biri misalin bi jihe Ya ce wannan a fili Allah ya fito ya ɓata abin da suka faɗa wa annal ladzina zaku anfusahum la hazza lahum fi tazkiyati Allah duk mutumin da ya tsarkake kai shi ba Allah bane ya masa taskiya? to ba shi da wani rabo a wajen Allah wa annahum laysu mimman yasha Allah taskiyatahu walau lam yadhku wannan yana nuna maka cewa ba sa daga cikin wanda Allah ya so ya tsarkake ko da bai fito kai tsaye an faɗa ba ƙaryatawa da aka yi aka ce balillahu yuzakki man yasha to su ba sa daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala din yake so shi yasa ya faɗa a wani gurin yace allazi ne yanzu ta nebo na kaba'ir al-ism wal fawahisha illa lam sai yace inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ardh wa iz antum ajinnatun fi butuni sai yace fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kar mutum ya makansa tafiya in kai na Allah ne shi Allah ya sani in kai ba nashi bane duk yanzu zaman ma'anan gurin duk wanda yake na Allah ne Allah ya san waye nashi wanda duk ba na Allah ba ne Allah ya sani haka mutanen sakkwato yanzu duk wanda za ku naɗa ku cewa na waliyi ne in na Allah ne shi Allah ya sani in ba na Allah ba ne ba ta makan ku lokaci kuke dan kai ka naɗa mun ba Allah ba ne naɗa ya naɗu ai bai naɗu ba ka naɗa ɗin a je lahira kuma Allah ya kwanci ma ga wanda ya sai naɗa a can ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allahu anhum yawmal qiyamati ga kunan kuna ta jayayya sai kun kare wasu mutane a kan karya to a sai lahira a gani akwai wanda sai kare satan ba wanda ya isa amma yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taskiyarsa shi ya faɗa ko Allah ne ya faɗa Allah ne ya faɗa ba shi ya faɗa da kanshi ba shi ya sa da zai masa taskiya sai da ya rantsuwa ya ce wan najmi idza hawa ina rantsuwa da tauraro lokacin da tauraro yake faduwa ko ina rantsuwa da ƙur'ani lokacin da ƙur'ani yake soka kaɗan kaɗan ko ina rantsuwa da zuciyar wani mutum da take da haske wajen shiryarwa kamar yadda tauraro yake da haske gurin shiryarwa sai yace ma dalla sahibukum da haka wajen ma dalla sahibukum wa ma gawa dan haka zakkahu fi aqli Allah ya tsarkake annabi wajen hankalin shi ya faɗa yace ma dalla sahibukum wa ma gawa wa zakkahu fi sidqihi Allah ya tsarkake annabi wajen gaskiya shi yace wa ma yantiqu anil hawa bai magana ta san me wa zakkahu fi ilmihi Allah ya ba ilimin da yazo da shi ka tsarkiya yace allamahu shadidul quwa wa zakkahu fi basarihi Allah ya ba wato ganin da annabi yake kallo ya ba shi taskiya yace ma zagal basaru wa ma taga wa zakkahu fi fu'adihi Allah ya ba zuciyar annabi tsarki yace ma ka zama fu'adu Mar'a, ra'a wa zakkahu fi sadrihi Allah ya ba kirjin annabi taskiya yace alam nasharaha laka sadaraka wa zakkahu fi zikrihi ya tsarkake ambatan annabi yace wa rafa'ana laka zikiraka wa zakkahu fi tsuhurihi Allah ya ba annabi tsarki wajen ainihin wa taskiya wajen tsarkinsa ya faɗa ya ce ainihin wa ana anka wuzuraka wa zakkahu fi hilmihi ya tsarkake annabi wajen hakurin shi Ya ce bil mu'minina raufur rahim sannan Allah madaukakin sarki ya rantse da rayuwar annabi yace la amruka innahum la fi sakaratihim ya amaru sannan wa nasarahu Allah nasaran azizan ya ce wa yansuruka Allah nasaran aziza sannan ya ce masa wa la sawfa yu'tika rabbuka Allah zai ta baka har sai ka yarda sannan ya ce masa inna a naka alkausar na baka tarin alheri mai yawa sannan ya rantsi da garin da yake cewa wattin wa zaitun wa turi sinin wa hadhal baladin amin gabaki ɗaya ya hada ya tsarkake annabi wajen ɗabi'unsa gabaki ɗaya ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim sai kana kan ɗabi'u wanda suke manya manya tunda Allah ya kalli khuluq din ya ce masa azim ko ka gane ko baka gane ba duk abin da Allah ya ce masa babba ne babba ne to tun da balillahu yuzakki man yasha Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama cikin ganin damarsa ne ya dauki wannan taske ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa wanda suke taba mutuncin annabi duniya bata taba ganin mutum mai alheri ba kamar wannan shi yasa za ka samu hatta wanda ba musulmi ba suna yin rubuce-rubuce ce sai ka ga wani ya zo zai yi rubutu ba musulmi ba ne sai ka a ce mutumin da ya fi kowane mutum da gata a duniya shine annabi muhammad akwai wani kafiri da ya faɗa ya ce rikicin da duniya take fama da shi da wannan mutumin Allah zai dawo da shi ya ce ta yi watakila yana zaune yana shan shayi zai warware rigimar duniya ne zai warware rigimar ta shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu sahabbai ba su taba ganin tashin hankali a rayuwarsu ba irin wannan lokacin saboda kaunar da suke wa annabi kauna ce wacce ta kai makura shi yasa duk abin da wani zai so da shi da sunan yana san annabi wallahi baka isa ka so annabi ba irin yadda abubakar ya so annabi ga sahabbai ma wanda ba su kai sayar na abakar ba mutum zai zo ya kalla annabi ya ce wallahi ya rasulullahi ina son ka la'anta Habba ilayya min ahli wa mali na fi son ka fiye da iyalaina da dukiyata zai ce idan ina gida in na tuna ka bana yin haƙuri sai na taso na kalle ka ya ce in na tuna zan mutu za ka mutu ko na shiga aljanna idan ba za mu haɗu da kai aljanna ba ina ganin har yanzu akwai damuwa sai Allah ya saukar da man yuzi illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min annabiyina to wannan ɗaya daga cikin dalilan mu na cewa duk abin da wani zai kawo da sunan kaunar annabi ba a isa a kaunaci annabi ba irin kaunar da sahabbai suka mai mun faɗa a karatun mu na yamma al-imamu mali ya kawo a kitabul jihad a muwatta yaki aka zo an gama za a dawo gida annabi bai ga sa'ad bin rabi'a al-ansari bai yamin ki yace waye zai je ya zo mai da labarin shi wani mutum yace ni fa dhahaba ar-rajul mutumin nan ya tafi ya tsufu bain al-qatala yana ta yawo tsakanin gawokin da aka kashe sa'ad bin rabi'a al-ansari bai riga ya mutu ba lokacin da ya dago ya ga mutumin yana ta kai kuma yace masa mashi kam me kake nema ni sai yace masa ba aka ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li yahu bi kabarika annabi ne ya aiko ni in je maka da labarinka ya ce to in ka ce ka ce ina gaida shi kuma nan da ka riga ka ganni an tsare ni an harbe ni an yi min kaza har waje guda goma sha ɗaya an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba ya ce kuma kai na san ka kai ansar ne kai mutumin madina ne ya ce idan ka je ka ba mutanenka labari babu wani mutum daga cikin mutanen madina da zai kawo uzuri gaban Allah Allah ya karɓi uzurinsa in ya bari aka kashe annabi yana da rai ya ce sharaɗi shi ne kai ka fara mutuwa gurin kariya ga annabin kafin annabin ya mutu ya ce amma in kai kuskure ka bari annabin ya riga ka mutuwa ya ce to babu wani abu da za ka kawo na uzuri gaban Allah Allah ya karɓa to da ka ce abu sahabbai ba su yi ba da sunan san annabi wannan abin ba daidai ba ne wani ma an taɓa ta zai ce zaman ka a sakwata ai bida ne annabi ya zauna a sakwata ne kaga wannan ba magana ta karatu yake ba magana hauka yake magana ce yake ta hauka zan tuna an taɓa yin wata fira da shek bin bas lokacin yana dare allah ya ji kai shi a saudiya sai aka tau wannan nijar aka yi fira da wani malami ana so yi raddin abin da bin bas ya faɗa yana buɗe baki ya ce to na farko dai shi kanshi min matsin bida'a ne saboda ai ba haife shi a zamanin annabi ba tun da sun ce duk abin da ba a yi zamanin annabi bida'a ne to ai shi ma bida'a ne ai ai ba zamanin annabi haka yi shi ba kaga wannan ai hauka ce ba maganan karatu ake ba ma magana ba ce ta ilimi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sayyidina Umar wato ya zara takomansa wa kala yake cewa man kala inna muhammadin qad mata darabtu qultahu yace duk wanda yace annabi ya mutu sai na cire wayan shi da takobin nan ana cikin wannan an yi tsaye an yi dungun jungun a ce ma annabin ya mutu ba wanda zai iya faɗa sai ga fere na abubakar ya dawo sai ya zo ya wuce sai fa sai idan abubakar ilal ba. wa kala yace wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin sannan ya ayyuhan nasu sai na Abakar kenan ya ku mutane man kana ya abudu Muhammadin fa inna Muhammadan qad mata duk wanda in dai Muhammad kake bauta masu ya mutu amma wa man kana ya abudullah ya abudullah fa inna allaha hayyul la yamut in Allah kake bauta ma shi yana nan shi alhayyu ne alqayyum shi yasa ya ce wa annabi wa tawakkal alal hayy alladhi ka dogara akan Allah rayi wanda baya mutuwa fa qala umar sai umar yace ka anni ma qara'atu hadhihi al-aya kaman ban taba karanta wannan ayar ba walam yakun walakin lam yahdur ma'anaha fil mawqif al-kabir yace ma'anarta bai halatta ba a wannan matsayin babba har sai da sayyidina abubakar ya karanta thumma dakala ala usmanihi sharif fil hujrati sharifa sannan sai sayyidina umar ya shiga wajen gawar annabi mai daraja abu kuma daki mai daraja dakin na Aisha thumma qala sannan sai sayyidina umar yace laysa al-buka wa in utila bi muqni al-katbu a'zamu qimatan min admu'i tallahi ma jara az-zamanu wa la بأجل من هذا المصاب وأوجئي يجي فقد النبي فأظلم كل جنع والهدن حل بكل قلب موجئي ما زال بالقرآن فينا هاديا يهدي الأنام بنوره متشعشي يبدو وأن يسي النبي بيقوش بين الشيء يدمو لأبن الله يقوش دشي فأنا يكلم أن الله يبدع أبوه أبوه أكنشي يتي مثل بأبي أنت وأمي يا رسول الله babana da mamata su zama fansa gare ka yace laqad kunta taqtubun nas ala jiz'in khalati yace ka kasance kana hawa da dabino kana wa mutane kutuba walamma an kasuran nas lokacin da mutane suka yawaita ittakhadhu laka minbara sai aka nemo maka mambari mun san kisar abin da ta faru da annabi ya je akwai kututturen dabino da yake hawa ya kutuba akan shi a masallaci wata mata ta turo yaron ta kafinci ya zo ya gina wa annabi mambari mai kala guda uku ya ce na haka lokacin da aka gina maka mimbari sai ya zamanto fahanna lakal jizu sai fahanna lakal jizu ilaka sai ku da binin ya begi wa wada'ata ka sharifa fasakata sai da annabi ya sako da kan mambari ya ɗauki hannun shi ya daura akan kututturen dabinin anas san maliku yace sanda yake kuka duk wanda ke garin madina yana ji annabi ya sauko ya tsora hannun shi kan da dabinin ya lallashe shi ya yi shiru sannan ya koma kan mambari ya ci gaba da kutuba sai da na umar a wannan lokacin ya ce fa an ummatu ka aula bil hanini yace ya ce al'ummarka ita ta fi cancanta ta bege a kanka sama da wannan da dabinin sannan ya tashi kallon shi ya ce bi abi an ta ummi ya rasulallah Ya ce laqad zakkaraka Allah bil afwi qabla an yadhkura laka bil zam ce Allah ya ambace ka da afuwa kafin ya ambace ka da laifi Ya ce afa Allah an kalima azinta lahu matsala ta faru don a kwantar wa da annaba hankali sai da Allah ya fara cewa afa Allah anka am yafi maka amma lima azinta lahu shi ya yasa alqadi a cikin ashifa yace da Allah ya fara cewa lima azinta lahu dan mai kai masa izini da annaba zai iya suma amma Allah sai da ya fara cewa afallahu anka an yafe maka koma ne ya faru amma lima azin talafu hatta ya tabayyana laka allazina sadaqu wa ta'lam al-kadhib sannan sai da na Umar yake cewa bi abi an wa ummi ya rasulullah inna Allah ja'alaka ja'ala ta'ataka ta'atahu Allah ya sanya biyayyaka biyayyaka biyayya ce gare shi فقال سيتي من يطيع الرسول فقد أطاع الله دو wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah da haka muke cewa bin na gaba da kaje ba haushi yana cewa bin Allah to mu a gurin mu na gaban shine Annabi Muhammad shine wanda in ka bi shi Allah ka yi amma duk wani babba in bai ba Allah ba to biyayya sa akwai matsala kuma kai hankali da ita sannan yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah inna allaha arsalaka akhiral anbiya Allah ya aiko ka karshen annabawa amma wa zakaraka awwalahum sai ya ambace ka a farkon su fa qala sai yace wa iz akadna min annabiyina mithaqan sai yace wa minka sai aka amfani da ka kuma zamiri na girmamawa a qur'ani Allah sai dai saka yayi amfani da zamiri na kafin haka ake ko anta ko ka amma yanzu wani sai zai danka ganga ka nawa annabi kira za ka ɗauka wata budurwa ce kuma ya ce a tafaushi shine mai kaunar annabin kai maki shi ya ce bi abi an ce wa ya rasulallah babana da mamata su zama fanta gare ka inna ahlan nar ya ce yan wuta la ya tamannauna an ya kono za su yi burin ina ma a ce sun bi ka wa yi azzabo na nari a lokacin za su ci ya laita na a sa'an Allah wa a sa'an Rasulullah ina ma a ce mun bi Allah mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah babana da mamata su zama fanta gare ka in kana Allah qad a'aqamuka an daraba bi asa bi asa bi asabul hajara in Allah ya ba annabi Musa mu'jizar da in yadda kike ku dutse da sandarsa dutsen zai dinga zubar da ruwa fanfadarat minha 12 aynan Ya ce fa ma ka bi a'jab wannan ba shi ba ne, abin mamaki min al-ma'i alladhi nabaga min bayni ka irin ruwan da kai a a dan yatsan annabin aka nemi ruwan to sanan zai dinga kokowa shi ba sai ya sa sanda ya ki dutse ba a'a ta dan yatsun zai dinga kokowa sannan ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah in kana Allah qad a'ata Sulaiman ar in Allah ya ba annabi Sulaiman iska guduwa shahrun wa rawahuha sha'awar sai sai fa ma za ka bi ahada wannan ba shi ba ne mafi mamaki min al-buraq allazi rakibta bihi min makkata irin buraka da aka kawo daga makka wa sa'idta bihi ila samawati al-ula daga nan kuma ka tashi ka tafi sammai guda bakwai wa utta min lailaitaka ka dawo a dare daya wa sallaita al-fajr sannan ka zo ka wa mutane sallar al-fajr a makka watan gudu wa hame shaharun wa rawahu amma wannan a'a sama ta bakwai aka je dare ɗaya aka dawo ɗaya yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah in kana Allah qad a'ta Isa Isa ibn Maryam ihya al-mauta idan Allah ya ba ihya al-mauta ya ba annabi Isa dan Maryam rayar da matattu sai ya fa ma zaka bi a'jab min shatil masmuma a wannan ba shi wani abin mamaki irin akuya da aka sa mata guba lokacin da aka ajiye ta gaban annabi ta buɗe baki ta magana ta ce karka ci ni an sa guba a ciki na yace da abi an ta ummi ya rasulullah babana da mamata su zama fansa gare ka yace laqad da anuhun ala qawli annabi ya annabu nuhu ya addu'a ta halaka akan mutanen shi fa qala yace rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirina dayyara yace wa anta qad duribta kai kuma an dake ka wa ukurista aka kore ka daga garin wa uzaita aka jima aka cutar da kai wa shujja wa kusirat rubaiyatuka aka yi maka rozi aka karya rubaiya naka amma walam tazik ala an qulta allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun amma baka tsara ba cewa kace Allah ka shiryar da mutane na dan ba su sani ba muna sanar da yaje ta'ifa irin jafa'in da aka mai a can bayan ya samu guri yana zaunawa sai ga mala'ikan dutse yace Allah ne ya aiko ni ya ga irin abin da ka ji wa mutanen ka da shi da irin su kuma jafa'in da suka ba idan kana so an bani izini kai mun izini kai kuma in ɗauki dutse iya girman garin in je in sake shi babu kuma wanda yake da gamman da zai iya tare shi annabi ya ce Allah Allah ka shiryar da mutane na mutane na ba su sani ba ne yace ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah ya ce babana da mamata su zama fansa gare ka ya ce ta taba aka alaƙisar umrika haƙiƙa an bi ka akan ƙarancin shekarun da ka wajen kira zuwa ga Allah wa qillati da'awatika malam ya yablugh nuhan ala malam ya tabi nuhan irin abinda annabi nuhu ba a bi shi ba ala tuli umrihi wa tuli da'awatihi akan tsawancin da yana kiran mutane zuwa ga Allah wancan shekara 900 da nawa da 50 amma annabi shekara nawa kiran mutane zuwa ga Allah shekara ashirin da nawa da uku yace fa amana ma'aka kathirun wa amana ma'ahu wa ma amana ma'ahu illa qalil mutane da dama sun yi imani da kai amma annabi nuhu yan kaɗan ne suka yi imani da shi sannan ce, bi abi anta wa ummi ya rasulullah yace law lam tujalis illa kufu'an ilayka ma jalasta da annabi ya ce ba zai zauna da kowa ba a duniya sai tsaran shi gurin daraja da babu wanda ya kuma ya zauna da shi walau lam tuwakil illa kufu allaka ma wakaltana da annabi ya ce ba zai zauna ya ci abinci da kowa ba sai tsaran su gurin daraja da babu wanda ya sai zauna da shi yace walau lam tuzawwij illa kufu allaka ma tazawwajta ilaina da ka ce ba za ka dauki yarka ka aurar ba ko ba za ka auro daga wajen wani ba sai tsaranka a gurin daraja da duk duniya babu wanda ya isa annabi ya ɗauki ishe bayan kuma ba zai auri kowa ba ko akwai tsaransa gurin daraja ne ya ce walakin jalassana sai dai ka zauna da mu wa kanta na ka ci abinci tare da mu wata zawwata ilena ya ce ka aura daga gurin mu sannan an auro daga gurinka wa rakibta himar ka hau jaki wa ardabta kalfaka har ma sai ka ɗauki wani ka goya shi a bayanka ya ce wa za a tsa'a maka alal arzi kai ka ajiye abincinka a kan ƙasa ka ci tawadu amminka ya rasulallah ya ce saboda tawadu'un da kake da shi da haka kullum nake faɗa nake cewa duk wanda yake son girma to kishi ya girman ne zai samu me kishi ya girma kai tawadu daga lokacin da ka ji kai wata tsiya ce to lokacin kuma Allah zai nuna mutane kai ba kowa bane yanzu dai gashi shugaba ga baki daya haka sai da na Umar yake faɗa wannan magana bayan ya mutu ya koma zuwa ga Allah yace wuli da yatiman an haifa annabi yana baraya wa asha kariman ya rayu cikin karamci wa mata aziman kuma ya rayu cikin cikin ainihin wato girma to wannan taskiyar da duk aka faɗa ƙarƙashin balin lahu ya zaki man ya sha'u Allah ne ya ga dama ya ba annabi wannan tafiyar shi yasa idan ya faɗa ya ce wato ana sayyidin nasu yau malkiyama ta sai ce wala fakara ni ne shugaban kowa da kowa ranar alkiyama sai ce ba kuma alfahari yake ba sallallahu alaihi wa sallam to don haka sai Allah madaukakin sarki ya ce wala yuzlamuna fatila shi yasa za mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya tashi tun farko ce mana dama ya rabbana wa ba'ath fihim rasulan yatlu alaihim ayati yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim waye wannan addu'a ga garin makka annabi ibrahim ne addu'a yace Allah ka tayar da wani a cikin wannan garin wanda zai zo ya karanta masa ayonka ya sanar da su littafinka da kuma bayani akan littafin ka sannan ya tsarkake su daga ɗabi'a mara kyau kuma Allah ya karba addu'ar Annabi Ibrahim Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun to shi yasa muke cewa da Allah ya tashi kuwa sai ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina Allah ya yi baiwa ga masu imani waye masu imanin nan ajin farko su ne sahabbai sai ce is ba aka fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya turo manzo daga cikinsu ya tilo alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsu wai zakihim sannan ya tsarkake su daga duk wata ɗabi'a mara kyau wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin to idan annabi da Allah ya turo shi da Qur'ani dan yawa mutane taskiya daga ɗabi'a mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau in har shi da aka turo da Qur'anin karanta Qur'anin bai sa yayi tasiri ba gurin tsarkake wasu mutane su zama mutanen kirki to duk duniya babu wanda ya sai zai karantar da Qur'ani ya iya canja ɗabi'un mutane daga hali mara kyau zuwa hali mai kyau babu to shi yasa zaka samu cikin aqidun masu aqidan zagin sahabbai to bilisanil hal kamar suna cewa annabi fa bai ci nasara gurin karantarwa ba domin yanzu idan aka gina wata makekiyar makaranta a garin Sokoto aka zo aka ɗibo ɗalibai mutum dubu ɗari da sha biyar aka saka sai aka ɗauko wani malami sai aka ce karanta da ɗaliban da ya shekara ashirin da uku da aka zo sai aka samu mutum bakwai ne mutanen kirki a ciki duk wanda aka ba aka ce makin dan Allah wannan mutumin nasara yi a gurin karantawa ko faduwa yi to da aka sai masu aqilan sahabbai suka ce da annabi ya bar duniya sahabbai duk sun yi ridda wanda suka rage a musulunci ba su wuce mutum bakwai ba kuma cikin wanda suka kafarta abubakar na ciki umar na ciki usman na ciki aisha na ciki hafsa na ciki duk suna cikin kafarai wanda suka kafarta suka bar addinin musulunci kuma gashi Allah yake wai zakki ne Allah ya turo annabi ne don ya karantar da al'umma Al-Ƙur'ani ya tsarkake su daga ɗabi'a mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau amma su ga su yanzu da tarin firin mabiya wanda shi annabin bai samu ba kaga bai lisanin hal abinda suke so su nuna wa duniya su sun ci nasara a gurin karanta wasu wanda annabi bai ci ba domin annabi ya bar duniya wanda suka rage a musulunci ba su wuce daga mutum uku ba zuwa ainihin wato mutum bakwai wayannan su ne abinda suka ainihin wato rai to shi yasa wannan aqidar Allah ka raba musulmi da ita ba karamin matsala bane ba karamin jarrabawa bane haka ya faɗa yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma duwa yake tsarkake su shine manzon Allah saboda shi Allah ya bashi tazkiyar tun da aka ba shi taskira sannan sai aka ce ga wasu mutane ana so su yi maye ba su taskiya ƙarƙashin taskiyar da Allah ya masa to sai ka zo ka ce a'a to ai kai baka yadda ba wayannan mutanen munafikai ne sun zauna da annabi zama ne na munafunci kuma cikin munafikan ma ka ce munafiki lamba ta ɗaya shine abubakar duk wanda yake bibiyar karatuttukan mu wani abin yanzu na bidiyo muke nuna wata rana ma watakila da bukata za ta taso wani ya ce ƙarya ne sai mu zo nan mu haska ka in kai da kike ne baka jin larabci sai mu kunna na hausa na malaman da ka sani a nan gaji suna zagin sai ka ji ka san akwai wanda zai ce ƙarya yake haya da shi bai da ba ya za a ce ana zagin sabai in mutum ya rantse ma da Allah ya ce wallahi ba sa zage sabai to wannan maganar da yake faɗa ɗayan biyu ne wanda ya yadda cewa sahabbai wanda kai kai yadda sahabbai ne shi bai ɗauka sahabbai ba shi yake nufi da su ba sa zaki sahabbai da aka kai wanda ka ɗauka sahabbai ne shi a gurin shi ba ma musulmi bane kafare ne da haka shi wanda ya yadda sahabbai da haka bai zagin waɗannan mutanen da haka Allah madaukakin sarki ya ce wala yuzlamuna fasila ba za a zalunci mutane fasil ba da haka malamai suka ce alfasil kwallon dabino to ba kwallon ba a cikin shi ba akwai wata riga fara ba to ko dan wannan abin Allah subhanahu ta'ala babu yadda za a je lahira ya zalunci mutane akan wannan abu babu yadda za a yi shi yasa in ka yi kokari ka tsarkaka ta hanyar aiki mai kyau a duniya ka gani in ka je ka naɗa wani mutum ka ce tsarkake ne a wajen Allah kuma ba wahayi Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba to shi kenan shi ka kaga duk wanda Allah ya yi masa arziki wajen fahimtar alƙur'ani da sunna akan yan mazan jiya to zai zauna lafiya ne ni yanzu ka ga yanzu banda iko in fito in ce na nan da Allah mala bakar kuma dan aljanna ne ina da iko wani aya a ina Allah ya faɗa ko annabi banda iko yanzu in ce na nan da Allah ibnu taymiya dan aljanna ne to da in na faɗi wannan maganar tana buƙatar nan. yanzu wani yana da iko ce ya rantsi da Allah dan bude dan aljanna ne a ina Allah ya faɗa ko annabi amma yau in na ce na rantse da Allah abubakar ji dan aljanna ne zan yi kafara idan na ce na rantse da Allah umar dan aljanna ne zan yi kafara saboda me akwai nasi domin tsayawa muke inda Allah ya tsaya da annabi ya ce a tsaya duk wanda ya mutu ya koma zuwa ga Allah idan ba mu samu ta'ayinin sunansa ba daga gurin Allah ko annabi cewa dan aljanna ne sai mu masa kyakkyawan zato amma sahabbai nasu tun da mun samu to mun tsaya nan inda Allah ya tsaye da mu kai kuma da ka je ka naɗa wani ka bashi aljanna sai ka ce ta baba ka ce za a je lahira Allah zai tambaye ka yaushe kuka haka da shi kai dai ba annabi bane ba wahayi aka ma bai aka ka sani wannan shine shi yasa duk yanzu ban da iko in ce na nan da Allah malam Jafar dan aljanna ina da iko me dalili Allah bai faɗa ba ba nan to irin wannan daga irin wannan ne ake gane addinin gaskiya amma ka kalli yadda ake raba mutane aljanna ne sai ka ce wani mangoro haka ake raban aljanna to saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsare mai tsare mana imanin mu ana nuna mun cewa lokaci ya za mu kokari mu tsaya anan Allah ka sa mu rayu akan Qur'ani da Sunna mu mutu akan su kuma mu tashi da wanda Allah ya turo da wannan Kur'anin da sunnan abinda muka faɗa dare, Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika kar a tashi kamar dakta yana da sanarwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka malam da alkhairi eh, yan uwa suna kan mutu wasiƙu na fatan alheri da addu'o'i masu kyau ga malam suna fatan Allah ya karba kuma suna ta santi suna ce da Allah ya yi kokari ba ma ya dawo kai wannan magana da kamata fara su cin yanzu ba don kai masa kyakkyawan tarbo ku nuna masa karimci kun wato ainihin mutum ta na tabbata shi da kansa faɗi zai sa ki an sabborin gayyata in Allah ya zo. akwai sanarwoyi guda biyu ta farko bishara ce ga ɗaliban ilimi mala ya zo da niyyar zai gabatar da takaitacciyar daura akan littafin tazinul warakat na shek abdullahi dan fodiyo to alhamdulillah mun so mara ya ta hutawa har zuwa wannan lokaci ah, mun lura 20 ga wata da yawan ɗaliban ilimi masu dama suna shiga itikafi to mun zaɓi dai masallacin abu huraira daga 21 zuwa 25 da wata kuma da azahar zuwa la'asar karfe biyu zuwa hudu za ku wanda ba su shiga itikafi ba za su iya baro wuraren kasuwanci su aiki su su amfana malam zai sauke wannan littafi in Allah ya so a cikin kwanaki biyar awa goma kenan awa biyu kowace rana daga ashirin da ɗaya ashirin da biyu da uku da hudu ashirin da biyar malam ya ce yana kara lokacin zai ishe shi to haka kowa ya kokari ya mallaki wannan littafi kafin ranar ashirin da ɗaya ga wata kuma ya yi ƙoƙari a za a masa a masallacin abu huraira domin samun wannan garabata Allah ya ƙara wa Malam lafiya Allah ya saka masa da alkhairi sanarwa ta duka wani lokacin sani duk inda majalisai na suna suke a irin wannan wata na karanci da alkhairi ana kokari a dan shirya wani tallafi da agaji domin bayan Allah musamman marayu kuma shekarun da suka fito muna yi Allah ya taka wa malam Kabiru Gombe da alkhairi shi ya bude wannan kofa kuma in Allah ya ta bude kenan za a ci gaba da yin ta haka mun bude kofa a sauran wuraren da muke gabatar da tsire ina fata idan malam zai tuna gobe a karatun yamma ƙara sanar da mutane muna buƙatar daga gobe sha shida ga wata da sha bakwai da sha takwas kwanakin na uku duk wanda yake da alkhairin da yake so mu haɗa da namu mu bayar don Allah ya kawo muna karɓar abinci kowane iri kamar ne ba da safe ba muna karɓar sutura amma mai kyau mun fi sun sabuwa amma in ba ta sabo ta wanka ta fi wata sabuwar ko ba haka ba don shek da yau sa yana jin ba babban cewa amma dai in kalli wata riga ka san ta fi da za a za zaka idan akwai masu kyau aka wanke muna karba haka kuma abin da Allah ya hore na kuɗi uwa ya zo da dan gudunmawarsa kada ka raina abin da zaka bayar rubba dirham sabaq ata alf dirham da yawa naira goma za ka ta naira miliyan daraja wurin Allah ko don tsarkin zuciyarka ko don karancin abin ka yadda ka daure zuciya wato ainihin ka ba da gaske abin da kake bukata Allah ta'ala ne talanta na lubirra hatta tusibu mimma tuhibbun aljanna nan da kuke fata ba ku samun ta sai kuna bayarwa daga arziki za ku yi kokari ku cire daga na iyalanmu tufafi namu da na matanmu da na 'ya'yanmu duk idan masu kyau ne masu tsafta ana iya taɓa amma dai mutu sun sababbi sannan kuma da abinci da kuɗaɗe za ka da gobe sha shida jibi sha bakwai da sha takwas da Allah to za mu fito da hanyar da za ka ga wannan gudunmawa da wannan taimako duk ba wanda suka san membobi daga cikin wayanda suke mana hidima ko suke taimaka mana babu ne ko ba lokacin karatu ba a zo da su Allah ya saka muku da alkhairi gaba daya za mu bari malam ya fara tafiya ne ko mu mu riga malam tafiya ne kuka zaba to malam bello ala shadi ala malam da kuma malam rakiya mu muna da kuma malam ya hawo mota